barkama da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukari cikin garin lafiya a wannan yammaci na lahadi 23 ga watan ramadan shekara na 1438 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da eh, sha takwas ga watan shida shekara na dubu biyu da goma sha bakwai a kalandar miladiya domin ci gaba da tafsirin mu na alkur'ani mai girma har yanzu dai muna cikin tafsirin aya na ɗari da tamanin da takwas a wannan sura mai albarka suratul baqara za mu sake sauraron ayan sannan mu ɗora tafsirinta daga inda muka tsaya jiya da fatan allah maɗaukakin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم <clears throat> الله مدوكين سركينا شوى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم أن هل استامكم a daren azumi ku sadu da matanku hunna libasun lakum su ai sutura ne a gare ku wa antum libasun lahun kuma ai sutura ne a gare su alim Allahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum Allah madaukakin sarki ya sani cewa kun kasance kuna ha'intan kawunanku fataba alaikum amma sai ya karɓi tubanku ko ya mayar da ku izuwa ga abin da ya fi sauƙi a gare ku wa afa an kuma ya yafe muku ko ya yalwata muku fal'ana daga yanzu ba shi ruhunna ku sadu da matanku wabtahu ma kataba Allahu lakum ku nemi abin da Allah madaukin sarki ya rubuta ko ya kaddara za ku samu na ‘ya'ya ta hanyar wannan saduwa ɗin wa kulu wa shirabu ku ci ku sha a tsawon dare ɗin hatta ya tabayyana lakumul khaitul abyad har izuwa lokacin da farin zare zai bayyana a gare ku min alkhaitul aswad daga bakin zare min alfajar na alfajar wato har zuwa lokacin da hasken alfajar alfajir na gaske ɗin zai bayyana daga wato ainihin duhun dare sun ma'atin musuyama ilallai sannan ku cika azumi zuwa dare a nan muka tsaya da tafsirinmu a jiya muna faɗin abubuwan da malamai suke ɗaukawa na hukunce-hukunce ƙarƙashin wannan ثم أتم الصيام إلى الليل الإمام القرطبي yake cewa Allah madaukakin sarki ya sanya dare ya zanto shine lokaci na ci da sha da saduwa hakanan ya sa a rana ya zanto shine lokaci na azumi sai ya bayyana hukuncin waɗannan zanguna guda biyu ya faɗi kuma bambanci don haka baya halatta a yini mutum ya yi wani abu cikin abin da Allah madaukin sarki ya halatta shi da daddare sai dai ga mutumin da yake matafi ko mara lafiya kamar yadda muka yi bayani a faman kana minkum mariban aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra sannan ya ce duk wanda ya buɗe baki ko ya karya azamansa da wani abu sabanin wannan da muka ambata to yana da yanayi in ma ya zanto ya yi shi da ganga ko ya zanto ya yi ta hanyar mantuwa to jiya mun yi bayani dangane da mutumin da zai karya azamansa da ganga ko da ci ko da sha menene hukuncinsa ko kuma wanda zai karya da gangan ta hanyar saduwa da iyalinsa wannan mun yi bayanin su jiya da haka za mu ƙarasa bayani da sauran nau'o'i ɗin nau'i na gaba shine mutumin da ya karya azumansa ma'ana ya yi ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan da aya ta hana a yi ta halatta a yi da daddare ma'ana kar a yi da rana idan mutum ya yi ɗaya daga cikin waɗannan basa mantuwa ma'ana mutum ya ci abinci ko ya sha abin sha amma da mantuwa ba da saninsa ba wannan menene a hukuncinsa malamai suna saɓani dangane da wannan al'imamu malik yana ganin cewa mutumin da ya ci abinci ko ya sha abin sha basa kuskure to wannan akwai ramuwa a kansa babu laifi tun da kuskure yayi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya Allah madaukakin sarki kada ka kama mu da laifi idan mun ci abinci eh, idan muka yi kuskure ko muka yi mantuwa hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah yana cewa fa'altu fa'altu nayi haka dan al'imamu um, shafi'i da waɗansu malamai suna ganin cewa mutumin da ya ci ko ya sha da mantuwa eh babu laifi a kansa kuma har yanzu azumansa na nan azumansa bai kare ba kawai abin da zai yi sai ya kama bakinsa ya ci gaba da azumansa kuma bayan ramadan ba shi da babu wato ainihin ramuku ba komai a kansa dalilai na waɗannan maganganu guda biyu mu fara da magana na biyu ɗin nan shine hadishin abu huraira da ya inganta da lafuzza daban-daban annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa mutumin da ya ci ko ya sha da mantuwa alhali yana azumi to ya cika azumansa Allah maɗaukakin sarki ne ya ciyar da shi Allah maɗaukakin sarki ne ya shayar da shi fa inna ma at'amahu Allah wa a waɗansu lafuza na wannan hadisin magana ya zo karara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man aftara fi ramadana man akala aw shariba fi nahari ramadana nasiyan falyutimma sawmahu wala qada'a wala kaffara duk mutumin da ya ci ko ya sha da mantuwa a watan ramadan to ya cika azamansa kuma babu ramuko babu kaffara babu ramuko babu kaffara wannan da shine su ma eh, malam malikiya suna kafa hujja su ma da wannan hadisin suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ne ya kama baki saboda alfarman wata sannan suka ce ma'anan cewa fa inna ma at'amahu Allah wa saqa abinda ake nufi shine babu lafi a kansa amma baya nufin cewa ya wato ba zai rama ba baya nufin cewa azumin nan yana nan bai wato ainihin kare ba sannan suka sake ce ba a san wani abu ba na haƙƙin Allah wanda in mutum ya bari da mantuwa ko da kuskure za a ce masa shi kenan abin ya wuce a ana neman sa ne a ce yayi kamar misali sallah annaba alayhi salatu wassalam yake cewa man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dhakaraha fa inna dhalika waqtuha mutumin da ya bacci har lokacin sallah ya wuce ko ya manta cewa bai yi sallah ba sannan ya tuna annabi ya ce to lokacin da ya farka din nan da lokacin nan da ya tuna to ya yi wannan sallah din shi a haƙƙinsa lokacin da ya farka da lokacin da ya tuna din ne lokacin wannan sallah din suka ce to duk abubuwan haka ne idan ka manta baka yi ba sai a ce ma to kai hmm? ko ka yi kuskure baka yi ba sai a ce ma to kai yanzu shine a aikin haji shi ma akwai irin wannan a ranar yawon nahar duk babu wani wanda ya kaddamar da wani abu ko ya jinkirtar da wani abu cikin abubuwan da ya dace a yi hmm? jifa da abin nan da aski hmm? da dawafi duk wanda yadda aka jujjuya Annaba sallallahu alaihi wasallama wanda suka kuskure suka jujjuya ba su jera yadda ya dace ba yana cewa if'al wala haraj if'al wala haraj duk wanda yazo yace nayi kaza kafin in kaza sai ce je ka je kai wannan babu kenan suka ce wannan shine dalilin su kuma su malamai suke cewa kusan wannan shine dalili mafi karfi a cikin wato ainihin dalilansu kuma wannan dalili ne wato ainihin ingatacce ba dun ba nassi karara Hmm? waɗansu masu ma suna tawili su ce wannan maganan ya shafi azumin nafila ne ba azumin farilla ba to sai ga nasse karara ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk mutumin da ya ci ya sha kamar da hadisin ya tabbata da lafazin da na ja muku din a wajen al-imam eh, ad-darqutni da waɗansu malamai wannan hadisi ya ya tabbata man aftara fi shahri ramadana nasiyan fala qada'a alaihi wala kaffara mun kenan inda mantuwa mutum ya ci ko ya sha azumin sa yana nan matukar yana tanawa din ya tofar da abin da bai gama haɗe ba hmm, ya bar sauran wanda ya rige amma mutumin da bayan ya yi mantuwa ɗin sannan kuma sai ya ci gaba ya ci gaba da ci da sha shi kuma wannan menene a kansa kunga tun da ana da saɓani akan hukuncinsa ko a mazhaba ta biyu wanda ita ce daidai da dama daga cikin malaman malikiya ma saboda wannan hadisi ƙarara duk sun saba wa fatawar mazhaba cewa zai rama a cewa haka na eh, imam al-qurtubi yake faɗa nan yake cewa hadisi ya inganta saboda haka zalal ihtimal wartafa al-ishkal walhamdulillahi dhil jalali wal kamal tunda wannan hadisin ya inganta to ihtimali ma'ana fassarar da hadisin falyutimma sawmahu fa inna ma aqama Allah saqahu hanyoyin fassara da zai iya ɗauka duka wannan sun gushe wani iskali da mutum zai samu shi ma ya ɗage haka mun gode wa Allah madaukakin sarki to saboda wannan wannan nassi ƙarara an samu daga cikin malaman idon shi wannan haka nan ina yin shi ma al'imam ibn arabi al-maliki da waɗansu dama daga cikin goggan malamai na mazhabar malikiya to a wannan mazhaba din ya san wannan ya yarda cewa eh in ya ci da mantuwa azuminsa yana nan sannan kuma sai ya je ya sake ci kun ga wannan a wannan abin ya karya ya karya azuminsa ko ya karya azuminsa zai zama da gangan kenan menene hukuncinsa anan malamai sukan yi sabani waɗansu su ce taban zai rama tunda ya karya azumi ne da ganga shin zai kafara akwai wanda suke ƙara masa kafara cewa saboda ya take alfarman wata kuma kamar yadda muka faɗa muku jiya cewa jumhurin malamai dai suna ganin ko da dama daga cikin malamai suna ganin cewa ci da sha bai wajabta kafara sai dai ya wajabta wato ainihin ramuko sabanin a mazhabar mu ta malikiya amma dangane da mazhabar malikiya fa wanda suke ganin in mutum ya ci ya sha to azumin ya ya kare ko da mantuwa azumin ya kare to in bayan haka din ya kuma tafiya kuma ya ci ko ya shafa shi mai a kansa shi ma a mazhaba din suna saɓani waɗansu sai ramukon ne kadai waɗansu sai bayan ramakon ma sai ya yi kafara shi ne alkurtube ke sha'a kai da ka riga ka ɗauka cewa <laughs> ya riga ya buɗe baki daman babu azumin in ya ci gaba da cin abinci to da wajen hujja za ka wajabta masa wata kafara kun gane magana daman shi ba azumin kawai dai an sa shi ya kame baki ne saboda mai saboda alfarma na wata ɗin to shi ma qurtubi ke cewa in dai an tafi aka wannan to shi ma abin da zai wajabta masa zai wajabta masa kaffara tunda asalin abin da ya sa malaman suke karo tabbatar da wajibcin kafara ga wanda ya ci da wanda ya sha banda wannan mujmalin nassi da suke riko da shi na hadisin Abu Hurairah da muka ambata jiya shine akwai cewa akwai keta alfarman wata da Allah madaukin sarki ya darata shi ya wato ainihin bashi alfarman cewa kada wani baligi mai hankali mumini mai zaman gida mai lafiya ba wacce take cikin haila ko nifasi ba ta wato ainihin ci ko ta sha ko ta sadu ko ya sadu da, da, da, da, mace a wannan lokacin <clears throat> to almuhim dai dangane da wannan maganar da ta farin jaye dai shine cewa idan mutum ya ci da mantuwa ko, ko da eh, ko ya sha azuminsa yana nan idan ya yi wani abu bayan nan na ganganci da ya karya masa azuminsa to wannan gangancin da ya karya masa azuminsa ne kawai kuma abin da ke a kansa shi ne wato ainihin ramukodin idan ci da shaɗin ya yi amma in bayan nan zuwa ya yi sadu da matansa to kun ga hukuncin kafara ya hau kansa babu shakka sai abu na gaba mutumin da ya sadu da matansa da mantuwa shi ma malamai suna ambatan wannan su suna jayayya cewa shin zai yiwu a manta da wannan shin zai yiwu mutum ya sadu da matansa ya fara har ya gama bai tuna cewa yana azumi ba waɗansu suna cewa su ba su yarda cewa hakan zai faru ba in dai ya zo kafin ya kai wani waje lallai zai tuna cewa yana azumi shi ma wancan na ci da sha ai suka ce saboda ba a dadewa ne ai ko dadewa da ake wajen ci da sha ai bai kai dadewa da ake wajen saduwa ba saboda haka suka ce ah, lallai in za a yi wannan tofa a wani zango cikin zangon wannan abin zai tuna cewa zai tuna cewa yana azumi to anan shekul islam ibn taimiyya yana hakaito cewa akwai maganganu guda hudu na malamai dangane da shi wannan mutumin wato wanda ya sadu da matansa da mantuwa magana na farko shine cewa babu komai a kansa ma'ana babu aramuko babu kafara ma'ana kamar wancan wanda ya ci ya sha kenan wannan shine maganan al'imamu shafi'i da abu hanifa ya ce ma da mafi yawan mutane afan magana uku ya kaito ba hudu ba magana na biyu shine alaihi alqada'u bila kafara shine cewa zai rama tunda ya dai bata azumin wannan rana amma tunda mantuwa ne ba zai kafara ba wannan ita ce mazhaba ta imamu malik sai magana na uku shine cewa akwai abubuwan guda biyu zai rama kuma zai yi kafara wannan shine maganar da ya shahara a cikin maganganun al'imamu ahmad ibn hanbal al'imam ibn taimiyya yake cewa abin da ya fi fitowa fili shine maganan farko din la qada alaihi wala kaffara in dai har mun yadda cewa zai iya wannan da mantuwa to ba mu da ba da hujjar da zamu sa masa zamu kama shi da laifi akan wannan to da ya tabbata a shari'a cikin yayi abu da mantuwa to ba a kama shi da laifin haka din to ko in ka ce masa ya rama ko ya yi kafara tabbas ka kama shi da yake saboda haka yace wannan abu ne wanda ah, ah, maganan farko din na shafi'i da abu hanifa shine abin da ya firin jaye sai abu na gaba matsala ta gaba mutum ya sha ruwa a ce an yi hadari ko an yi ruwa kawai sai ana zaton cewa ai rana ta faɗi sai aka sha ruwa can an jima kaɗan sai hadarin nan ya washe sai ga rana to ya za a yi kun ga ai ba yi itmamu siyama lailin ba Allah ce tun ma'atin musiyama ilallai to a wannan yanayin me zai kasance za a za a yi ramukon wannan ko shi ma za a yi ramuko da kafara ko kuma shi ma wannan babu babu laifi hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari daga asma'ir abubakar radiyallahu anhuma take cewa aftarna yawman min ramadana fi ghaimin ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam thumma tala'at ash-shams mun mun buɗe baki wata rana a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam. a lokacin hadari sannan bayan buɗe bakinmu a rana ta ɓullo. sai aka tambayi hisham ɗan urwa da ya rawaito wannan hadisin sai aka ce umiru bil shin an umarce su da su rama azumin wannan ranar sai ya ce awa buddun min alqada shi akwai makawa ne daga ramuko ai ba makawa sai an rama a wata riwayar da aka tambaye shi ko kuma shi ya faɗa ke ya rawaito da gare shi yana cewa sami'tu hishaman qal hisham yake cewa la adri qadaw amla yace bai sani ba sun rama ko ko a'a ba su rama ba kenan a maganarsa a riwayar farko ra'ayinsa ne da ya ce awa buddun min alkaba shin akwai wato ainihin makawa ne akwai abin da zai hana su ramawa ne to anan shekul islami ibn taymiyyah ke shawa wannan hadishin yana nuna abubuwa guda biyu abu na farko shine cewa ba mustahabbi bane domin akwai hadari a ce za a jinkirta buɗe baki har sai an tabbatar da cewa rana ta faɗi saboda gashi nan a zamani annabi ne sallallahu alaihi wa sallam da hadari ya ba mai wuri suka yi zaton cewa kawai lokaci yayi sai suka sha sai suka sha ruwansu ba su taɓa tunanin cewa a ranar za ta bullo ba sai ta bullo Ya ce to wannan yana nuna kenan cewa ba daidai ne mutum ya ce don ana hadari ba zai ci abinci ba eh, a lokacin da ake zata rana ta faɗi sai ya tsaya sai ya tabbatar ya ce fa hum lam yaf'alu zalika su ba su yi haka ba wa lam ya'murhum bihin an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi kuma bai umarci su da yin haka ba was-sahabatu ma'a nabiyihim a'lam wa atwa'u lillahi wa li rasulihi mimman ja'a ba'dahum yace sahabbai tare da annabinsu sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa sani sun fi kowa biyayya ma Allah da manzansa sama da waɗanda suka zo bayan su yace wannan abu na farko kenan abu na biyu yace wannan hadisin yana nuna mana cewa la yajibul qada bai wajaba akan su surama azumin wannan ranan me yasa yace fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam law amarahum bil qada'i la sha'a dhalika kama nuqila fitruhum da annabi ya umarce su da surama wannan ranan da wannan din shi ma ya yadu kamar yadda cewa sun buɗe baki din ya yadu don haka falamma lam yunqal dalika dalla ala annahu lam ya'murhum bihi da ba a nakalto wannan ba wannan sai ya nuna mana cewa lallai annabin sallallahu alaihi wa alihi sallama bai umarce su da yin haka din ba sannan sai magana akan riwayan abin nan hisham da aka tambaye shi din yace abuddun min ƙaba sai ce ai ban da wannan ai akwai wata riwaya kuma cewa wannan ya faɗa da ra'ayinsa ne domin bai rawaito haka cikin hadisin ba da aka tambaye shi ne ya faɗi wannan magana kuma yana nuna cewa ba shi da ilimi dangane da wannan kasancewar ma'amar ya rawaito da gare shi abinda na faɗa muku yake cewa bai sani ba an umarce su ko ba a umarce su ba kuma duka waɗanda lafazin guda biyu suna cikin sahihul bukhari kuma hadisan ya rawaito shi ne daga mahaifiyarsa fatima bintul munzir daga asma kuma hisham ya nakalto daga babansa urwa cewa urwa ya ce ba a umarce su da surama ba sannan ce urwa kuwa ya fi ɗansa hisham sani ya fi shi ilimi kuma ya ce wannan zancen da muka ambata shine zancen malami ishaq ibn rahab kawo wannan ayar da muke magana a kanta ya ce Allah ce ya kulu wa shirabu hatta ya tabayyana lakum alkhayt al-abyad min alkhayt al min alfajar. ya ce wannan aya da hadisai da suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam suna bayyana cewa an umarci mutum ne da ya ci ya sha har alfajir ya bayyana gare shi فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه Duk da ma shakku كما da muka faɗa a wancan karan ko da mutum yana shakku zai iya zai iya wato ainihin ci abinci kuma babu laifi a kansa to haka ma a wannan yanayi akwai malaman da suke bambantawa ne su ce idan ya ci ne a farko tunda mun faɗi jiya mai magana hatta ko to wannan babu ramuko a kansa saboda al'asal baka'ul lail al'asali shine kaddara akwai dare har sai ta bayyana gare ka cewa yanzu alfajir ya kullo amma da rana al'aslu baka'un nahar asali shine cewa rana bata gushe ba sai ta bayyana cewa rana ta gushe saboda haka suka ce inda rana ne mutum bai tabbatar da wato faduwar rana ba ya ci abinci to ya karya sa dole sai ya sai ya rama waɗansu ma su ƙara su ce sai yayi sai yayi kafara to amma kaga duk wannan bayani ne na hankali da kwatance ko yayin da aka samu nassi cewa gashi hakan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba a samu ba annabin yayi umarni cewa su rama kaga kenan akwai rangwame a wannan din da haka wannan maganar ita ce maganar da tafi rinjaye a nan sai maybe abin da za mu rufe waɗannan matsaloli da muke ta tattaunawa a kai <clears throat> magana ne na iyakance lokacin fara azumi da lokacin ajiye azumi waye wanda yake da haƙƙin eh, tabbatar ma wannan ɗin tabbatar da wannan ma al'umma yaushe alfijir yake bullowa yaushe rana take faduwa a hadisai da muka karanta an barwa mai kiran sallah ne wannan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yaghrannakum adhanu bilal fa innahu yu'adhdhinu bilayl ko fakulu washrabu hatta yu'adhdhin ibn ummi maktum fa innahu la yu'adhdhan la yu'adhdhin hatta yuqala lahu طلع الفجر كو kun ga ya allaka abun ya ce kada kiran sallan bilal ya roɗe ku ya hana ku cin abincin ku da sha abin shanku ku ci ku sha har sai kun ji kiran sallan abdullahi bin ummi maktum sai in ya zo ya kira sallah daga lokacin ne za ku yanke cin abinci saboda shi ne baya kiran sallah ai kun san makaho ne abdullahi bin ummi maktum baya kiran sallah sai an faɗa masa cewa alfajir ya bullo to kunga annabi sallallahu alaihi wasallama ya allaka abin da wane mai kiran sallah wannan shi yasa malami suke cewa eh, ko kuma kafin nan annabi ya ce mai kiran sallah amantacce ne almu'adhdhinu mu'taman mai kiran sallah amantacce ne amantacce dangane da mai lokacin kiran sallah shi yasa ma malamai suke cewa da za a yi saɓani da liman da ladan wajen kiran sallah maganar ladan ne za a ɗauka saboda ya fi liman haƙƙi abin da ya shafi kiran sallah ikama shine haƙƙin liman hmm? shine wadda liman ne ke bayar da izini a yi ikama ya tayar da sallah saboda shi wannan haƙƙinsa ne aka bashi shi ne aka ce masa ya lura da yanayin da yanayin uh, mutane hmm? wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi jinkiri ko a sallan isha ko wani abu yana jiran mutane su taru bayan an riga an kira sallah wannan nashi ne tukun in ya zo zai yi umarni mai a tayar da ikama amma kiran sallah wannan haƙƙi ne na ladan kuma an amince masa akan wannan wannan shi yasa malamai suke tsananta magana dangane da wanda ya dace ya zanto mai kiran sallah ba kawai wanda ya ji ana kiran sallah ya iya ya koya ya iya kiran sallah shikenan sai a mai da shi ladan ba a dole a koyar da shi sani ko ilimin lokutan sallah a musulunci dole ne ladani ya san lokacin da alfajir ke bullowa ya san bambanci tsakanin alfajir sadiq da alfajir alkazib ya san lokacin da rana take faduwa ya san lokacin da azhar ke shiga la'asar ke shiga lokacin da lisha take shiga saboda shi gaba da aka samu duka waɗannan eh, so da dama muna amfani ne da kalanda wadda masana suke zauna su tsara sai zanto ladan da wanda ba ladan ba ma abinda suke dogaro da shi kenan wannan kalanda din to alhamdulillah ba za mu kore amfani da wannan kalanda din ba tun da ana sabunta shi kusan kowane shekara ana sabunta kuma masana ne suke sai dai ya dace dole mu jawo hankali ya zanto waɗanda aka amince da su ne don yanzu su ma kalandan sun yawaita za ka ga kusan kowace ƙungiya ko da dama daga cikin kungiyoyi kowa tana yin nata to allahu alam suna dogaro ne da masana ɗin sosai ko kuma suna kofowa ne kawai kamar yadda yanzu ana zamanin intanet zamani na copy paste <clears throat> kawai mutum zai duba uh, islamic uh, pathfinder ko kawai sai nakalto shi ma ya zo ya saka wani lokacin kuma kawai dai gasa ne yake sa wannan kungiya ita ma bari ta yi nata wannan ita ma bari ta yi nata to waɗansu kuma kishi ne don su yi haka ɗan akwai uh, garuruwa da suke da commission na shari'a misali za a ga commission ɗin shari'ar ne tana da committee. na wato ainihin tantance lokutan sallah da irin waɗannan su suke yin waɗannan abu almuhim abinda muke so mu faɗa shine lallai ya dace mutumin da za a bashi amanar lokaci a koyar da shi ilimin lokaci ɗin da wannan ne irin su eh, ibn hajar al-asqalani suke jawo hankali cewa jahilci ne da rashin sani ladani ya ce zai wani abin da ake kira ihtiyati ya gabatar da kiran sallah kafin alfijir ya bullo wai dan mutane su tsayar da sahur ba aikinsa bane wannan ba ruwan shi da sahur din mutane aikinsa shine da alfijir ya bullo a sadiq din shi ya je kiran sallansa wanda bai tabbatar ba da alfijir ya bullo ko bai bullo ba wannan kiran sallan shine abin da zai aiki da shi ya daina cin abincinsa ina fata kun gane wannan shine ma'ana abin da annabi ke cewa hatta yu'adhina ibnu ummi maktum saboda ba kowa bane ke iya gane lokacin da alfijir yake bullowa musamman yanzu kawai da na faɗa mana haske a ko'ina ba iya ba iya ganewa sai mutumin da aka yi masa tarbiya aka koyar da shi akan wannan abin kuma sai a ƙauyuka inda babu babu haske ana iya gane farkon lokacin da shi wannan alfijir as yake bullowa da yadda yake yake yaduwa saboda haka wannan kenan al-adhanu qabla al ihtiyatan wannan kuskure ne saboda me idan mutum ya kira wa mutane sallah kafin bullowar alfajir yana tunanin saboda kada wai su ci gaba da cin abinci har alfajir ya bullo mahzur guda biyu ne na farko dai ya haramta musu abin da Allah ya halasta musu shine wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ya hana wa mutane ko ya yi kokarin kashe sunna na annabi sallallahu alaihi wasallam da muka yi ta karanta jiya ko na ta'khiru sahur a jinkirta sahur wanda aka ce gargwadon sahur din annabi sallallahu alaihi wa sallama da sallansa gwargwadon karatun ayoyina na hamsin ba gajejjeru ba ba dogaye ba kuma karatun ba da sauri ba ba kuma da hankali sosai ba rashid rida ya bayar da takdiri karatun suratu fusilat ko suratu ashura masu ayoyi 54 da 53 wadda a ganin su cewa in za a yi wannan karatun ba zai wuce a minti biyar ba waɗansu malamai suna kaddara kwata minti goma sha biyar wannan ya danganci mutum ne bai dangance ka ba kai mai kiran sallah shi sa ko Sheikh eh, eh, Ibn Uthaymeen shi ma a cikin tafsirinsa sai da ya ja wannan kunne Ya ce jahilci ne da kuma barna mai kiran sallah Ya ce zai kira sallah kafin kullu alfajar ba a kiran sallah na biyu na asuba sai alfijir ya bullo sawa'un a lokacin azumi ko a wajen lokacin azumi so wannan abu ne wanda yake da kyau lallai jama'a a gane kamar yadda shi ma ba a so a jinkirta kiran sallah idan rana ta faɗi a cewa ana jira mutane su ci abinci ko su yi sahur kafin a su buɗe baki kafin a kira musu sallah shi ma an kai wannan kaga kai mahzur ko ana so ne a gaggauta so kai mai kiran sallah da ka dan ci binan ka guda ɗaya don kai ma ka samu wannan ko sai ka kira sallan ka kana kiran sallah mutane suna fara jin kiran sallar ka za su fara wato ainihin ci abinci shi ma kamar yadda muka fara saboda da dama kuma da shi ne suna annabi annabi ya wakilta abin izuwa ga mai kiran sallah ne duk da cewa ya faɗa mana cewa idza غربت الشمس كو إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم إذا رانا إذا يمّا وتدركنا يا قلو يني يا جوي بايا رانا تفادي تو أن أجي أزمي معنى ko mai kiran sallah ya kira ko bai kira ba a lokacin ƙarshen azumi kenan idan kai ka san haka ka ci ka kawai amma shi ma da dama daga cikin mutane ba wanda ke tsaya lura da wannan ko kowa yana jira ne ya ji me ya ji kiran sallah shi yasa mai kiran sallah dole ya zanto mai takawa mai jin tsoron Allah masani dangane da hukunce hukunce da lokacin da ya dace ya kira sallah wannan kenan ya rage ma komitoti na masallatai da shugabanni na kungiyoyi na addini wadda suke kulawa da masallatai su ɗauki wannan abin da mahimmanci ba kowa ba ne kawai haka da ya ji abin nan zai zo kawai ya kira sallah ya dace ya san wato ainihin wannan din saboda rashin kulawanmu dangane da wannan shi yasa za ga mutane sun zo suna kiran sallah kiran sallar da ake girmama Allah a ciki kaga sun zo suna zagin Allah ba su sani ba akwai masu zuwa sallah kaji suna ce Allahu akbar Allahu akbar ai akwai su da yawa ko irin waɗannan bai dace su kira sallah ba akbar ganga Mana akbar a harshen larabci ba ganga to in kace Allahu akbar mai kace kenan wannan ka wa Allah ne ko ka zagi Allah to kun ga saboda rashin kulawa dangane da training na masu kiran sallah to Allah madaukin sarki ya ganar da mu kuma ya ba wadda uh, nauyin wannan ke kansu dama na su wato ainihin gyara wannan din Allah madaukakin sarki yana cewa thumma atimmu siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid akwai sauran abubuwa da suke karya azumi wadda suka tabbata daga da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun bar su saboda bayanin da muka yi sauran ba magana ne na tafsiri ba magana ne na na fiqh ko da haka na bar sauran wannan bayanai din amma za mu magana akan mubashara saboda Allah madaukakin sarki ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid wala tubashiruhunna kada ku sadu da matanku wa antum na fil masajid alhali kuna zaune zaman itikafi a masallatai anan latu bashi ay la tujami'u nisa'akum kamar da al-imam at-tabari yake fada wannan kuma shine abin da muka faɗa a wancan irin wannan lafazin da ta gabata ko Eh, fal'ana bashiruhunna bashiruhunna kinaya ce a uslubin alkur'ani da yake sa yi abinda ake jin kunyan faɗansa ko kamar yadda muka faɗa irin bayani alkur'ani da yake amfani da nafazin allamsu da almasu da al'ifda'u da alkurbu ma saduwa aure saboda haka anan ma abin da yake nufi kenan saduwan ne Allah yake hanawa ko malamai suna cewa munasabar ambatan wannan hukuncin shine saboda akwai waɗansu lokutan da saduwan ma da daddare haramun ne da matanku a zangon azumi ɗin wanda waɗansu suka ce Allah ya yi ishara izuwa ga wannan a faɗinsa wa bitahu ma kataballahu lakum musamman da qira'a shadda da take cewa wattabi'u ma kataba Allahu lakum in ba ku manta ba nayi muku bayani wannan ko cewa wattabi'u ma kataba Allahu lakum ku bi abinda Allah ya rubuta ya wajabta muku yayin saduwa din shine cewa kada ku sadu da su a lokacin haila ko da lokacin eh, jinin biki kuma kada ku sadu da su ta dubura kamar yadda Allah ya faɗa a can nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum hmm. <clears throat> fa'tu harsakum anna shi'tum wa qaddimu li anfusikum cewa matan ku gonannakin ku ne to ku zake ma matayenku ta yadda kuka kuka ga dama ma'ana a inda ake zakewa mata amma ta inda kuka ga dama imma eh, <clears throat> ta ta gaba ko ta baya ma'ana tana sama ko tana ƙasa ko kuna gefe eh, kuna fuskantar juna yanayi ɗin wannan an ba ku dama ku zaɓi wanda ya fi muku amma dai saduwar ta zanto a inda ake saduwa a al'adance a ɗabi'ance shine ta gaba ba ta dubura ba to waɗannan <clears throat> abubuwan da aka ishara a cikinsu to kuma akwai wani abu wanda ba faɗa ba a can shine lokacin da mutum zai shiga wata ibada da ake kiranta itikafi idan mutum ya shiga ibada itikafi to saduwa aure haramun ne aurensa kamar yadda yake haramun da wato ainihin rana a lokacin azumi haka yake haramun aurensa da daddare to saboda kada mutum ya dauka a kowane irin yanayi ko kada mutum ya dauka ko da mutum ya shiga itikafi zai iya saduwa na dare din da Allah ya ce fal'ana ba shi ruhunna na nan shine sai Allah ya kawo wannan togaciya ya halatta ku sadu da matanku a dukkanin yanayi hmm? kuna masu bin wannan dokoki din ma'ana banda yanayin lokacin da suke yanayin da ba za a sadu da su ba sannan koma ga wani yanayin da in kun shiga ciki ko matan sun shiga ciki ba za a sadu da su ba shine yanayi na i'tikafi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid alhali kuna yin i'tikafi a masallatai i'tikaf a harshen larabci shine luzum ko almakam mutum ya lizimci wani wuri ko ya lizimci wani abu ko ya tattara kansa ma wani abu wannan shine ma'anan ma'anan i'tikaf ko al'ukuf a harshen larabci Allah madaukakin sarki ya yi amfani da da wannan lafazi na i'tikaf a wurin surare Alƙur'ani mai girma a cikin suratul baqara in ba ku manta ba munga. da Allah madaukin sarki ya cewa annabi Ibrahim wa tahir baiti ta'ifina wal akifina ruk'i sujud muka fadi zantukan malamai dangane da al akifina anan suka ce mazauna wajen ko mazauna wajen haka nan Allah ya wannan a cikin suratu al-hajj ko wa idh bawana li ibrahima makana al-baiti alla tushrik bi shay'an wa taifina wal qa'imina ruk'i Eh, eh, as-sujud okay babu al-akifina anan ko sune al-qa'imina din kenan eh so al-qa'imina sune al-akifina haka na a cikin qissan annabi annabi Ibrahim akwai magana akan mutanen sa sun kasance masu bauta ne na na gumaka hmm? a cikin suratul shu'ara واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين ككرن تامسو تاريخ النبي إبراهيم yayin da ya ce wa babansa da mutanensa mai kuke bautatawa ƙalu sai suka ce na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin muna bautata ma gumaka ne sai mu daɗe ko mu zauna muna musu muna musu bauta mana suna zama a inda gumakan suke su yi bauta haka nan cikin suratul anbiya Allah na cewa laqad ataina ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun lallai mun bai wa annabi ibrahim shiryarsa tuntuntuni wa kunna bihi alimin mun kasance masana ne dangane da lamaransa ma'ana allah ya kiyaye annabi ibrahim yana renansa tuntuntale da haka annabi ibrahim bai taɓa hulɗa da gumaka ba yasa malamai suke cewa abinda ake gaya mana na tarihi cewa baban shi yana bashi tallan gumaka hmm, yana zuwa yana cewa zai sai abin da ba zai amfani shi ba da wane ne suka ce duka waɗannan isra'iliyat ne ba su da tushe Allah ya ce mana an ba shi wato ainihin shiriyarsa tuntun saboda haka ba wai kawai bautan ba ma hulɗa ma da gumaka bai yi ba shine ke cewa iz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil an laha akifun me waɗannan ah, mutum mutumai din sune tamathil gumaka kenan ko wadda kuke zaunawa a wurinsu saboda haka al'itikaf ne zama na ɗan wani lokaci da za a ɗan jima a wani wuri ko tattare da wani abu wannan shi ne ma'anan itikaf a harshen larabci amma a shari'ar musulunci kamar yadda wannan ayat take nunawa ne zama na wani zango a masallaci don yin bauta Wadda wani mutum mai siffofi na eh, keɓaɓɓu zai yi a waɗansu lokuta waɗanda suke sanannu ko keɓaɓɓu ma'ana ibada ce wadda mutum yake shiga masallaci da nufin ya yi ta zai zauna a masallaci ya yi ta azkar da tasbihi da salatin annabu sallallahu alaihi wasallam da karatun alkur'ani da sallah duk nau'ika na zikiri wanda zai yi wannan na lokaci wanda zai ɗiba makansa wannan shine itikafi itikafi ibada ce da ta tabbata a musulunci da hanyoyi duk na tabbatar da duk wani abu a musulunci ya tabbata da alkur'ani shine a wannan aya din anan ne Allah madaukin sarki ya magana itikafi dangane da musulmi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku sadu da su alhali kuna yin itikafi a masallatai kun ga kenan ya ce muku kuna yin itikafi abu ne kenan da ya yarda muku kuyi. saboda haka ana ɗaukan mashru'ancin sa kasancewarsa aiki ne na musulunci wanda musulmi suke daga wannan aya din sannan ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam يا يا wannan abin i'tikafi sai da Aisha radiyallahu anha anha take faɗa كما yadda ke صحيح البخاري bukhari مسلم كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه عليه النبي صلى الله عليه وسلم يكسن شينا اعتكافي نا goman ƙarshe na watan Ramadan har Allah madaukakin sarki ya karɓi ransa sannan bayan wafatinsa matansa ma sun yi itikafi a wato a masallaci sai wannan ya nuna mana cewa ibada ce wadda namiji da mace suke tarayya a ciki mun gane ko kamar yadda mashru'i ne namiji ya yi itikafi haka nan ma mashru'i ne mace ta yi itikafi taban tunda ba cikin <coughs> gidanta bane kaga koma a cikin gidanta ne dai tunda za ta keɓanta wani zango to miji yana da haƙƙi ya zanto sai da izininsa ko in kuma tana gidan iyayenta ne sai da wato mene da izinin su ma sannan ibn al-munzir ya hakaito ijma'i na malaman musulunci dangane da mashru'ancin ah, wannan ɗin. malamai suna cewa ba kawai mashru'i bane mustahabbi ne ga wanda yake da dama yake san ya samu cika cikin azamansa ba zai sa ya bar wani abu wanda yake na wajibi a kansa ba to itikafi hukuncinsa gaban mahukuncinsa shine mandubi ne wato mustahabbi ne ah, abinda da sa ya zanto mustahabbi kuwa shine lizamtar annabi sallallahu alaihi wasallama na yin wannan a lokacin azumi hadisai sun inganta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara itikafin nan yana neman lailatul qadri a wato ainihin goman farko ne sannan daga baya ya koma yana yi a goma na biyu sannan da aka bayyana masa karara cewa lailatul qadri na goman karshe ne sannan sai ya lizamci. yin itikafi a goman ƙarshe na watan ramadan kuma bai gushe ba yana yi har ya bar duniya kuma ya kasance yakan yi da matan sama a masallaci su zo su itikafi da shi kamar yadda zo cikin hadisin sayyida safiya radiyallahu anha cewa wata rana ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ziyara yana itikafi da matan sama. kamar yadda ya zo cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam zai itikafi ya ce a gina masa a dan hema haka nan a masallaci wani dan inda dai zai zai shiga ya kebe a masallaci shikenan sai matansa kowa ta ita ma a yi mata to sai ya ga abin <laughs> kishi ne sai ya ce an fasa kowa ta shirya nata <clears throat> kenan kunga yana yi ba shi kada ya gwada yana yi ma har da iyalansa wannan shi ke nuna mana mustahabbancin abin kamar yadda muka faɗa idan goman ƙarshe ya shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara ayyukan bauta kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zara wa ayqadha menene shadda mi'zara wa ayqadha ahlahu wa ahya layla kamar yadda Aisha ta faɗa kamar yadda ke cikin as-sahih idan goman ƙarshe shiga annabi sallallahu alaihi wasallam yana daure damararsa malamai sun fassara cewa yana ƙaurace daga saduwa na aure da matansa hmm? za ku iya tuna abinda ibn al-qayyim ya hada tsakanin maganganun malamai da suke cewa wabtaghu ma kataballahu lakum yana nufa lailatul qadr ne ko kuna iya tuna abinda na faɗa ai ko ibn al-qayyim yake cewa abinda ake isharar da ko yadda zamu hada maganganun malamai din shine cewa ana mutum yayi wannan abun amma kada abin ya shagaltar da shi da wato ainihin neman lailatul qadri saboda haka a irin wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama dan kada wannan ya shagaltar da shi da neman lailatul qadri yakan kaurace saduwa da matansa ya aje wannan shine ma'anar shadda mai zara hmm? yana daure wato ainihin izarinsa yana daure kwarjallansa ko zaninsa ko wato ainihin mayafansa bai kunce shi shine ma'anan abinda suke nufi sannan yana tayar da iyalan gidansa ba shi kadai ke ba akwai wasu lokuta wanda ba a ramadan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin qiyamul lailin sa aisha tana gaban sa akan gado tana bacci shi yana nan yana wato ainihin sallah ya kai ma eh, kafanta yana sauka a wajen da zai sujada in zai sujada sai daga kafanta yayi sujada idan ya tashi kafanta ya dawo amma kaga zai kyale ta to duk da cewa generally qiyamul layl mustahabbi ne ko to amma kasancewar yana tayar da su wannan ya nuna wato tsananin mahimmanci da mustahabbanci na wannan abin a wato ainihin lokacin Ramadan musamman a goman karshe to haka ma yake da itikafi yana shiga su ma su shiga tare da shi wato waɗansu daga cikinsu ba dukansu ba malamai suna cewa idan mutum ya yi nazar ne ya yi bakance ne cewa zai itikafi idan abin nan da mutum zai ce in Allah ya sa ya samu kaza zai iya itikafi to matakar ya yi wannan itikafin ya zanto wajibi kenan a kansa saboda cika alwashi da zaka yi tsakaninka da Allah wajibi ne to in mutum ya sha alwashin cewa an Allah ya mun kaza zan yi kaza to in hakan ta faru dolen sa ne shi a wajensa itikafi wajibi ne da annabi yana cewa man nazara an yuti Allah falyuti'hu duk wanda ya bakance ya sha alwashi na wato biyayya ma Allah to yayi masa biyayya ah, haka na hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim wannan hadisin man yuti Allah man nazara din yana cikin bukhari hadisi ya inganta cikin bukhari da muslim cewa sayyidina umar ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi bakance cewa zai itikafi da daddare al-masjid al-haram a masallaci mai alfarma a lokacin jahiliya yayi wannan abin sai annabi ya ce masa aufi bi nadhrika ka cika alwashin da ka ɗauka ma Allah kun ga tun a jahiliya ma yi fa amma da ya gaya annabi yanzu annabi ya ce masa kai wannan yana nuna cewa cika bakance wajibi ne idan mutum ya wato ainihin ɗauki wannan kuma kamar yadda muka faɗa hukuncin daidai ne mata da maza duka dai mustahabbi ne dangane da wato ainihin wannan ɗin abinda zai ƙara tabbatar mana da wannan hadisin bukhari da aisha ta raito. cewa i'takafat ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam imra'atun mustahabatun min azwaji Kunga matar da ma take da ciwo na istihaba mana jini yana zuba mata bai gushewa akwai daga cikin mata annabi alaihi salatu wasallam da take da wannan matsala din sai aisha take cewa wata daga cikin matan annabi mai ir mai wannan matsala din ta yi itikafi tare da shi a masallaci fakanat tara al-humrata was-sufra farubbama wada'na at-tasta tahtaha wa hiya tusalli saboda ka tana ganin ruwa ja yana fita mata da ruwa fatsi-fatsi yana fita wani lokacin sai mun mun dau tasa mun saka a ƙarƙashinta tana sallah saboda yana yana daga ba na har ya cika kunzugu da ta yi yana daga don kar ya bata masallaci sai sa wani abu wanda in ya zuba zai zuba a wannan din a lokacin da tana sallah mana kar ya zuba ya bata wuri ita tana sallah mana wannan da yana nuna cewa ya halasta ko hukuncin ɗaya ne na wato ainihin maza da kuma mata malamai suna bayani dangane da hikima na wato ainihin eh, itikafi wannan insha Allah za mu yi magana a kansa eh, in Allah madaukin sarki ya kaddara mana saduwa gobe eh, insha Allah eh, sannan akwai abubuwa da ake daukawa daga wannan aya din da wadansu malamai suna sabani akai insha Allah shi ma za mu tattauna shi gobe in Allah madaukin sarki ya kaddara saduwar mu abinda muka faɗa ya zanto daidai farala shi daga Allah madaukin sarki muna roƙon sa ya dada mana kuma ya ba mu lada abinda muka yi muka yi kuskure muna roƙo Allah madaukin sarki ya gafarta mana ya kuma datar da mu mu gyara kurakuran mu ah, wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh